to da farko dai alama ce ta ci gaba da harka ta demokradiyya da take bunƙasa a ƙasashen afirka kaga kamar ita congo ai wanda yake mulkin yanzu ya shekara talatin mm. yana mulki amma shekara takwas da suka wuce na baya ai ya yi ƙoƙari ne ko kuma ce ya so ya ci gaba aka tilasta masa sai an sanya wato kangiya ba za a iya wuce wato wa'adi na mulki sau biyu ba to gashi yayi yi yanzu shekararsa saba'in a tsarin mulkin su ma in ka shekarar saba'in ka wuce saba'in to ba za ka iya wannan takarar ba to yanzu ke abubuwan nan guda biyu a canza su duk da cewa yana kokari kuma a dukkan alamu ma zai iya samu cewa ma an sa sai ya samu ra'ayin jama'a kafin ya wannan din ni ina ga ci gaba ne na demokradiyya a ƙasar congo in aka duba magana ivory coast ai sai a ce san barka domin kowa ya san irin takaddamar da aka yi can kwanan baya da babu wanda ya faɗi zaɓe kuma ya ƙi yadda ya faɗi zaɓe sai da aka kawo dakaru daga faransa aka sa mutanen majalisar ɗinkin duniya da sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ƙarshe dai sai da aka ma ɓamɓare shi daga mulkin aka kai shi aka tsare shi wanda yanzu yana fuskantar shari'a kuma an san irin kashe-kashe na jama'a da rayuka da aka salwanta don irin wannan rigimar to amma wannan dukkan alamu duk da yake yau ne ake zaben kuma ana cikin yi na yi magana a arewacin dai babu wani haufi abubuwa suna tafiya daidai dama inda ake gudun rigima tsakiya da kudancin kasar amma shi ma ba ta kai rabin ko in ce kwatankwacin abin da aka samu ba kwanan baya saboda haka shi ma ci gaba ne a ƙasar tanzania kusan abin da yake faruwa ko ya faru a najeriya kusan ga alama shi shine zai faru domin dukkan sauran jam'iyyu sun haɗa kai wuri ɗaya suna ƙalubalantar jam'iyyar da ta yi shekara wajen nawa tana mulki ina jin za ta fi talatin tana mulkin ƙasar to kaga shi ma wani ci gaba ne na demokaradiyya domin sun yadda ko sun fara gane cewa ɗaiɗaikun ƙananan jam'iyyu haka ba za su iya kada babban jam'iyya ba har sai sun haɗu wuri ɗaya. Kana ganin matsin lamba daga ƙasashen yamma ya yi tasiri? To, Tanzania sai da aka yi mata kashedin in ba ta kaza ba za a yi kaza zan ce ya yi tasiri amma kuma jama'ar dai na ƙasar su ne babban al'amari amma eh, hakika ya taimaka. kuma kamar na ivory coast sanin cewa kasar eh, faransa da sauran kasashe da ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta sa ido zai rage wasu abubuwan amma dai ƙarshen al'amari mutane suke da ta cewa a hannunsu. Afirka,